بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ناركم الله سبحانه وتعالى ذكر من الشاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu alhamis sha biyu ga watan zulqa'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imaniya al'ismai a shari'a ko kuma a ka'idu shi'a al'ismai shari’a za mu tashi a ta'aliki ko jiya mun karanta irin ƙur'anin da suka ce suratul walaya wilaya wato sura ta shugabancin sayidina ali da wasikin da aka masa wanda aka zari surar gaba ɗaya cikin alkur'ani to mun karanta dai yadda ayoyin nasu suke dai maganganun nasu suke idan kuka lura sai su gutsuro ayan ƙur'ani kaɗan sai su jona to da ka karanta na ƙur'ani ne ka ji kawai ka samu natsuwa ma to a ta'ali wato shine comment wato ƙarin bayani mawallafi wannan littafi ya ce ma kalimat waɗanne irin kalmomi ne waɗannan almulaffaka wato wanda aka mummurɗa su talfiƙar radi'an mummunan murɗawa min ba'di alfadil qur'anil karim waɗansu sai a ɗauko lafuza na alkur'ani mai girma a jona wa mawdu'uha da kuma huwa duk abin da suke nufi huwa al'amuru a ƙabba duk abin da ya dame su shine al'amarin da ya wato matsa musu ya dami wato manya-manyan shehunan shi'a wa huwa kallo kitab Allah min sai suka bar littafin Allah subhanahu wa ta'ala daga ɓatansu walida fahiyya tazkuru matsalatal wasiya suna ambaton wato al'amarin da suke gani baya cikin littafin Allah shine matsalan alwasiyatu li ali radiyallahu anhu bil imama shine wasiyan da aka yi wa sayyidina ali da shugabanci wa takfiru sahabati da kuma kafurta dukkan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yarda da su bi isyanihim alwasi wato saboda wai saba ma wannan wasiyar da aka yi wa sadaqa Allahu azim idh yaqul mai littafi yace Allah ubangiji ya yi gaskiya a yayin da yace kul ka gaya ma mutanen duniya ya Muhammad har da su yan shi'a tunda sun zo yanzu la in ijtama'atil insu wal jinnu da mutane gaba ɗaya za su haɗu wal da aljanu ala an ya'tu bi mithli hadha akan su ƙirƙiro ko kuma su kawo irin wannan ƙur'ani ce har abadan abada la ya tuna bi mislihi ba za su zo da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira ko da shashin su suna taimaka wa shashi suna karfafa shashi ba za su iya ba wannan aya ita ce ta 88 a suratul isra to Allah tun kafin a yi shi'a da malamansu Allah maɗaukacin sarki ya yi challenging ɗinsu larabawa ƙwararru a larabci ma wanda aka saukar da ƙur'ani ma a harcinsu Allah ya neme su su kaɗai su kawo irin shi suka kasa Allah ke to su nemi taimakon aljanu mana su haɗa kai da aljanu su taimaka musu Allah ce har abada la ya atuna bi mislihi ba za su kawo kwatankwacin wannan alkur'ani ba ko da shashin su zai karfafa shashi a ta mitin babu har yau to kwanan nan ne za a ce an kawo wani larabci menene zamanin dama da kwarewar larabci ma ya wuce lokacin da ake challenging asalin masu wasa da harkin larabci sun kasa sai yanzu wani da ma ba zai ma iya larabcin ba za ka samu wai shine zai ce wai ya abin nan ya kirkiro waɗansu surori wa min habari da ku ji daga kirkire-kirkirensu da suka yi akwai maftarahul kulainiyu wanda kulainiyunsu ya kirkiro wai an jabir ya karɓo hadisi daga jabir irin hadisansu fa ki kala wai jabirun ya ce nazala jibrilu alaihi salam jibrilu ga yanda ya saukar da hazihil ayati ala muhammad wato wannan ayan da jibrilu ya saukar wa annabi muhammad da za mu karanta yanzu asalin ayan inji shi hakaza ga yanda take mun sa a suratul bakara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi sai suka ce to asalin yadda ayan take wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin wai in kuna shakkan abinda muka saukar wa bawan mu annabi Muhammadu sallallahu game da shugabancin sayyidina Ali to fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo wata sura makamanciyarta ko taya ma za a yi yawa to ku kawo wata sura makamanciyarta ku kunci abin da aka saukar wa ali na shugabanci kuma kunci a kawo sura makamanciyanta za ka ga a hankalce ma bai ma yi ba joni bai yi ba domin Allah yana challenge kafirai in suna shakkan wannan Qur'anin cewa ba daga Allah bane larabcin Muhammadu ne su kawo sura mana irin wanda Muhammadu ya kawo ta ya za a yi suna laraba Muhammadu ya ka abin da ya gagari larabawa in dai shi ya tsara su kawo mana to kun kunce wani kuna shakkan abinda muka saukar wa annabi Muhammadu game da sayidina Ali to kuma kun ce ku kawo sura ta kuma ku gane ba lokaci kali a hankalce dai abun ma bai yi ba muna ba ma jin larabcin ma Fassara ma da aka fassara sai kaji bata ma zauna bane kawai to bawan mu to kuma fi ali waftara ya sake kirkiro wata ƙaryar ya ce an abi ja'afar alaihi salam ƙala haka ba nazalat hadihil aya wannan ayan mun san walau annahum fa'alu ma yu'azuna lakana khairan lahum ko sai suka ce walau annahum da mutane za su aikata su bi abinda ake musu wa'azi da shi din nan to da ya fi musu alheri sai suka ce wai fi aliyin walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane sun aiwatar da abin da ake musu wa'azi game da sayyidina ali to da ya fi musu alheri wane wa'azi ake mana game da sayyidina ali ina fata an gane mu ai wa'azin da ake mana mu bi Allah kar mu shirka da shi ne da mun bi abin da Allah ya saukar mana na mu bi shi mu ji tsoron shi da ya fi mana alheri akan mu sake Allah mu kama jirgi to komai idan aka yi restriction shi akan sayyidina Ali to ina asalin tauhidin menene shi haƙƙin Allah da za a nema da gare shi waftara ya sake kirkiro wata kirkirar yace an karwa hadisi daga Abi Abdullahi alaihi salam fi qaulin lahi azza wa jalla a inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa mun san can wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman duk wanda yawa Allah da manzansa biyayya ya rabauta rabo mai girma gobe kiyama ko ba haka ba amma haisu suka ƙara wa man yuti illaha wa rasulahu wai wanda yi wa Allah da manzansa biyayya fi wilayati aliyin wajen shugabancin aliyu wa wilayatul a'immati min ba'dihi da shugabancin limamansa da za su zo bayan sayyidina ali to faqad faza fawzan aziman yayi rabauta rabo mai girman gaske sai ka ji ma salsalan ayan da zaƙin ayan da garɗinta ma babu da aka ƙara wannan sai ka ji wani irin gargada saboda maganan mutum taban maganan Allah kwata-kwata ta yi nesa da maganan mai mutum hmm? yake wai haka ta sauka aya ka duba usulul kafi nasu aka tara mujallabi na ɗaya shafi na 312 ta suka rubuta waftara ya sake kirkiro kuma wata kirkirar yake an karbo an abdullahi ibn sinan an abi abdullahi alaihi salam fi qawlihi wa laqad ahidna ila adama ko min qablu fanasiya mu muka sani yake da mu yi alkawari da annabi adam can kafin mu sanya shi aljanna bayan mu sanya shi aljanna muka masa alkawari cewa kare ci 'ya'yan itacen fanasiya sai ya manta wannan alkawarin namu ya bi ya bi shi iblis shi ya ci daga wannan dan itacen to wai shi ne suka ce ga wannan layin gaba ɗaya wai an cire shi wai asalin ayan ita ce a ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husain wal a'immatu alaihi salam min zurriyati Eh? eh ku duba Allah ne zai ce alaihi musalam alaihi musalam ina fata an ga yawun hatta annabi Allah ya kira shi a Qur'ani ba inda ke ce sallallahu alaihi wasallam wai hakika mun yi alkawari ga annabi Adamu min qablu can tun kafin halittarsa alkawarin waɗansu kalmomi game da Muhammadu da Aliyu da Fa'imatu da Hassan da Hussein wal a'immatu da limamai alaihimus salam amince Allah tabbata a gare shi min zurriyatihim daga zurriyarsu amma fanasiya sai annabi Adam ya manta da wannan alƙawari annabi Adam kafin yanzu Husaini a san Hassan da Husaini da Sayyidina Ali da Annabi tazara da to menene aka gama annabi adam game da eh, aliyu da ya manta hmm? waftara ya sake kinkiro wata ƙaryar kuma yace an abi wancan ku duba shi ma eh, usulul kafi wannan fa usulul kafin nan shine kamar sahihul bukhari a wajen ahlus sunna Eh, in ka ji sun kira wannan littafi na? a na ce usulul kafin nan wajen shi'a yadda suke kamar yadda muke takama da sayul buhari idan aka ce maka hadisi daga sayul buhari ne kayi saranda to haka in ka ji sun tabo maka usulul kafin nan an kure an kure kawai ina fata an gane ko yawa suka sake kirkira wata ƙaryan an abi abdullahi alaihi salam fi qaulillahi azza wa jalla fa tata'lamuna man huwa fi dalalin mubin ko yawa sai suka ce wai fa tata'lamuna man huwa fi dalalin mubin ya ma'ashara al-mukazzibina ya ku taron maƙaryata haitu anba'atukum risalata rabbi yayin da na baku labarin sakon ubangiji na fi wilayati aliyin game da shugabancin aliyu alaihi salam wal a'immatu min ba'dihi da limaman da za su zo bayansa za ku san ya makaryatan da suka karyata wannan eh, shugabancin sayidina ali za ku sani da shi sayidina ali da kuɗin nan man huwa fi dalalin mubin suwaye cikin za ku san suwaye akan ɓata mabayyaniya a gobe kiyama mabiya sayidina ali da limaman goma sha biyu din nan ko ku nan da kuka bi sayidina abubakar da umar da usman eh to gobe kiyama za ku san suwaye akan bata mabayyaniya yan shi'a ne ko ahlus sunna kawai abin da kika ce suke so su ce kenan ina fata Allah ya ku ahlus sunna kawai kenan wanda ba ku yadda da shugabancin limamai goma sha biyu din nan ba za ku sani ko ahlus sunna da su ɗan shi'a mabiyan waɗancan ɗin su wane ne a kan ɓata mabayyaniya gobe kiyama sai haka aka saukar da aya amma sabai suka ciccire waɗannan ɗin duka waftara ya sake ƙirƙiran wata ƙaryar yake an ahmad ibn muhammad ibn abi nasrin qala dafa'a ilayya abul hasan alaihi salamu mushafan hmm? in ji ahmad binu amma yake labartawa an abin nasar yace abun nasar ne yace wai da fa abul Hassan alaihi salam mushafan wai abul Hassan sai sayyidina ali wai sai sayyidina ali ya bani alqur'ani mushaf alqur'ani wa qala amma sai aliyu din yace mun sai sayyidina ali yace mun latan zurfihi, fihi kar ka bude ka leka abin da ke ciki fa fatahtuhu wa qara'tu fihi ni kuma he na bude na karanta kaga shi ma ashe mai saba ma mara da'a ne ina fata an gane ko mara da'a ne ya kamata ma kar ma amince da maganarsa tunda kai mai da'a ga limamin ka sayyidina ali ya baka ya ce ga wannan ka rike kar ka bude bayan ka bude ma ka saba ka kara karantawa kai yin amana ne to yace ni kuma fa fatatuhu la tanzur fa yace karka duba ciki yace he na duba na bude bugu da kari na karanta laifi uku wai da ya karanta din he ya ga lam yakuni allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiya umul bayyina yace fa wajadtu sai na samu a cikin ƙur'anin da sayidina ali ya bani wato original ɗin kenan ina fata an gane sai ya ga ashe akwai ƙarin fawajattu fihi isma sab'ina rajula sai na samu a cikin lam yakunin lazina kafaru din nan sai na samu akwai sunan mutane saba'in min ƙuraishin daga ƙuraishawa da sunayensu da sunayen iyayensu wane bin fulan wane wane bin wane wane wane bin wane wane wane sai da aka jiro sunayen ƙurai shawa da iyayensu mutum saba'in kala ya ce ba ba aka idayya sai can an jima sai sai gina alibehe ya tura da Allah ya aiko a in wannan ƙur'anin da na ce ya rike mu ibas ilayya bil musaf turo mu wannan littafin aiko mun wannan littafin da na baka na ce karka leka kai kuma shi kuma ya me ya leka ya bude ya karanta wai a face ne kawai ya ga wannan to sai ya ga ashe akwai sunan dan Allah da wani irin qur'ani ne wani ya kashe wayan nan mana haba na fata duk wanda zai shiga nan nan mun sa speaker a waje ga wajen rumfan nan akwai tabarmi akwai menene akwai laspika duk ana jin karatun da mai waya sai ya zauna a wajen daga nan in ta kada sai ya yi ta bishiyoyin nan ya amsa don Allah masallaci ka ai daga kafin ka fito an ce Allahu an sanar da kai Allah ya fi duk abin da za kai ka bashi Allahu akbar already an nuna maka Allah shine mafi girma Allah shine mafi ka aje komai ka yi komai ka zo masallaci kuma duk ruku'i duk movement da zamu sai an maimaita maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko ba haka ba to wai da ya to don Allah da yanzu wannan Qur'anin da suke faɗa mu haddace shi mu ce za mu yi sallan tarawihi sai ta kirgo sunan mutane saba'in da sunan iyayensu Allahu Akbar Ali bin Abi Talib Usman bin Affan Abubakar bin Sadiq Umar bin Khattab ana kirga har saba'in su mana mai sunayen ina fata an gane ina jin kafin mu sauke ƙur'anin nan da su suke faɗa a tarawihi ko ta hajjiki sai ina jin sai mu yi ta karanta izu goma goma a rana ɗaya domin suka ce kusan ƙur'ani 70% ɗin shi abubuwan da aka zare aka zubar babu famin cikin wannan ƙur'ani to da an mai da nasu ɗin nan kam sai ka yi ta karanta maganganu wani kawai to a listin maka sunaye saba'in sunan mutum da sunan baban shi su maka ne ko abi lahab da aka ambata ba a ce binuwa ne ba tabbare da abi lahabin kawai tabba wa mar'atuhu din ma ba a ce bintu kaza ba amma latul hadabi kai aka ce to da qur'ani fa ba zai haddatu ba ba zai haddatu ba Allah ban ya samu dace na'am sai mu zo wa tara ko sai mu zo wa qala la tanzur mun gama wannan yawa ku duba wannan na hudun usulul kafi shi ma ya kamata da su yi la'akari da wannan masai sai a cire saboda babban limami ko da aka ce ku masa ɗa'a ya ce kar ka duba ka duba ka bude har ka karanta sannan ka mayar sannan ka zo ka bayyana wa mutane kuma abin da ka karanta a ciki su sani sai da aka baka amana na fata an gane kun ga in ka duba abun logically ma wannan ya kamata ma a rufe shi tun lokaci kar ma a ruwaito wannan don bai da amana kuma kar a sake karɓar maganar shi saboda sahihul bukhari duk wanda aka same shi da tuhuman ha'inci ko karya, malaman hadisi ba sa taɓa karɓar magana ya ce daga manzo Allah a karɓa ba a karɓa domin eh, bai da amana domin akwai conditions da sharuɗa kafin a karɓi ruwayanka na hadisi a karɓa a ce an yadda da shi akwai condition ku duba ko abubuwa ƙanana na zubar da mutunci kana shan rake a hanya ma ba za a karɓi ruwayanka ba za a karɓa a ganka a gan jigiyar kana tsaye kana cin masara malaman hadisi ba sa kuma idan suka tabbata kwalcin ku yana respecting hula da sa hula suna ganin mara hula bai ba ka zubar da mutunci ne to ba ka taɓa riwayan hadisi a wannan society din da suke respecting mai sa hula ba sa ruwaito daga mara sa hula sai mai sa hula domin shi ne wato suke ganin abin zubar da mutunci ma baya mabari ina fata an gane ko abin da zai zubar mai da mutunci ma baya yin shi to zuba a hula a cikin society din ana respecting inta aka ga ba sa taɓa ruwaito hadisi misali idan suka zo suka suka tarar da abinda society ɗinku suke girmama shi a matsayin mutunci to za su duba menene society ɗinku suke respecting din shi in kai shi cewa lalle kai mai mutunci ne to za su yi in sun ga ka yi saɓanin haka ba za su ma karɓi ka ba haka masu hadisai suka sanya waɗannan conditions inda da sharuɗa don su tace hadisi ya zamanto daga nagartaccen mutum mai mutunci suke karɓa domin shine suke sa rai ba zai taɓa yi wa annabi ƙarya ba ina fata an gane ba sa karɓan daga ƙasa ƙasa sai na sama da ake kallon shi mai mutunci amma shugaba ya ce kar ka leƙa ka leƙa kuma ka fito da shi ka ga jama'a ga abin da ka gani kuma shugabanka ne alaihi salam kuma kuka ce masa ya ce karka duba sai kai ka leƙa ko bai maka izini ba kuma ka fallasa duniya abinda ka leƙa ina fata an gane mu a ruwaito hadisi na sunna wannan condemn ne taba karban hadisi na? eh, eh. a kan hula fa ku ji grand cardi ne eh eh wa na'am eh ana ba 20 ko da ke cire eh eh eh an eh, kwarar da gaske eh. aka yi Eh. kwarai da gaske wallahi in ba ka sauna ba da ba za ka yi wuce gaba a duka sallah ba nan society mu na hausa ba ba za ka bi abin nan ba ko da ba za a jawo ka ba ka wa ya ba ka martaban ɗaya abin nan <laughs> ina fata wurin nan nan da eh, na taba gaya muku wannan ina jin wannan ne na uku ma in na faɗa nan wajen akwai wani ta form one office din nan makarantar form one nan na mata ina akwai wani masallaci babba a wajen a angon sarki nan to tara mun dan fita ta mun je lecture an ga ce mu lecture wajen mata haka da makamantan to irin wanda suke organizing lecture su ne, an gama muna sauri za mu je mu yi sallan azhar a wajen sai muka samu imam ya idar yana zaune yana fuskantar jama'a haka yanda sunna ta nuna shi kenan muka yi alwala to cikin wanda a organizer in kai aka nake wani ya wuce mana sallah na tsaya ba daga an ta da sallah za a fara heli mace kai kai mara hulan nan da yake sallah ko a bashi hula ko ya koma baya ina fata an gane sai aka sai aka dan tsaye da sallah ina fata an gane ko a bashi hula ko ya koma baya mai hula ya zo yayi yawa sai muka ce to aka Allah saka da alheri mana sai na dan wuce gaba haka saka yan kemara yan organizer saka yan waɗansu haka an dai sa dogon riga irin na yanzu ta ta sati kai ba komai to haka aka aka sallah aka tafi to kaga shi ma na ai darasi ne darasi ne respecting culture yana da mutunci kamar yadda na sha gaya muku wallahi mun karatu a waje din nan mun tafiye tafiye a ƙasashe daban-daban haka to duk inda ka je sai an yi roshin kayan mu nan jamfa wannan dogon riga da hula duk student na duniya na ƙasashe ina ga muku sai sun zo su ce mana da Allah wannan ya za su su samu su ma sai kayan mutanenmu ne kai na arewa nan hulan nan da jamfa wallahi muna student na yan rasha ne yan abu na asian countries ne turawa su menene kowa za ka ga a cikin kwa yana ɗan sa kayansu na culture haka amma za ka ga ana roshin na 'yan Najeriya yan Najeriya kuma na nan arewa eh Allah ta ka muku da alheri a lokacin mu ci a ah, wannan ai 100 dola ne ke haɗa wani ka san su in za su tambaye ka su ce dala nawa dala nawa ke ka wannan sai mi'a dola mi'a eh, su da sai su ɗan Eh, haɗo su set set set set set set da hulunan da huluna a karya a zo a bada kawai sai a a babba su ya ce ma ya fito a ciki suna da ban sha'awa amma mu ni ban taɓa ga mutum mai saurin yadda na shi al'ada irin mu yan arewa ina ni ban taɓa magani ba ne kawai bawo ya zubar da nashi ya aro na wani wallahi hajji din nan fa idan aka ji mu al'adar bufa in kuna tafiya in ka je da matanka kuna can gaba ku masu matan su matan suna biye da ku su kuma al'adan su fararen in kuna tafiya ku uku wannan hannunta a haka a sarkafe da hannun mijinta wannan ma haka wannan ma haka ana tafiya a haka mu ma haika je hai a cewa za a yi wannan ta ga mutum gingirgim haka shi ma wai ko kyau ko kyau malumalu ta sai shi ta nan ta rufe ta turo hannunta ita mai za ka rufe malumalu ya rufe So, shi kullum bai son ya tallata nashi culture shi yana so in ya shiga waɗansu hayya narke shi ya bi su ai ya kamata haɗuwa ce ta duk duniya aya ce ce oh ikon Allah mun ga yan Najeriya su kuma abun mamaki kwanco din su namiji na can gaba matan ne take bin shi da dan tazara shi bai son a faɗi nashi mu kuma mun da mu ce oh la fararin nan duk inda yake matan shi a makale da hannun shi shi ma a ba mu sun faɗi namu mun faɗi nasu a'a shi hayya narki mu yanzu al'adamu in kaɗan sai wani abu haka hai kaɗan samu waje kaɗan zauna ka keɓance ka sha ko ka cinye in ka gama ka tashi su kuma ana tafiya ana ci tumu ma yaka samu namu din yana tafiya yana ci shi ya ga haka ake a duk farare da yake yawanci su suka fi mu yawa to shi bai sun a ci oh mutanen nan su ɗan Najeriya wala duk suka saya za ka ga sun illace sun koma gefe sun ci sun gama sun jefar su tashi su kuma mun koyi su ma sun ga wata aya sun ga wani irin darasi na kwanson waɗansu a'a su yi su nemi da sauri da sauri su jefar da nasu su mai ka ga mutum ya sai aiskuru yana yana ta sannu ba ya ce amma ah, ya yaro sami yaro kawai farare sun yi sai har ya jefar da nasu haka kake tarar da mu ka kake tarar da mu kawai Allah ubangiji ya rufa asiri sai mu je nan eh, waftara ko ya sake kirkiran karya shi kulaini din nan cewa ani abil hasan alaihi salam ya ce walayatul aliyin alaihi salam shugabancin sayidina ali alaihi salam maktubatun rubutacce ne fi jami'i suhufil anbiya'i cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar wa annaban da suka shuɗe walam yab'atha Allahu rasulan Allah bai taɓa aiko da wani manzo a nan doron ƙasa ba illa bi nubuwati Muhammadin face sai Allah ya ce ma wancan annabin akwai fa wani annabin da zai zo mai suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin wasicinsa wacisin ne? wasicinsa wacicin eh wasici dai wasiyi abun wasicinsa ko ali ina fata an gane wa duk annabawan da suka zo tun zamanin annabi adam kafin ma annabi muhammadu ya zo duk littattafai da saƙon da allah ya aiko musu ya aiko musu da da zuwan annabi da wasiyin annabi jina ali shine wanda aka masa wasiyi kai tsaye bayan muhammadu annabi muhammadu sai shi wa duk littattafan annabawan farko da manzanni farko ba wanda allah ya aiko nan doron ƙasa annabi ne ko manzo ne face sai da aka nusantar da shi cewa akwai wasiyin annabi da zai zo nan gaba shi ne sayyidina ali ina abu ma ya fi karfi ma ya tsaya a qur'ani ashe hatta suhufin yawa Ka san dalili to dalili kai an ce zalika masaluhum fi taurati wa masaluhum an ce an buga misali da sahaban manzon Allah yace yanda ka gansu ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuh min athari sujud dalika mataluhum fi tawrat wa mataluhum fil injil sahaban manzo Allah ya kamata su ma to a nuna su waɗannan fi sayyidina Ali ya zarci at-taura da injila tun zamanin ma littattafan farko duk annabin da aka aiko ma amma ta bayani akwai wani annabi da zai zo muhammadu ƙarshen zamani kuma da wasiyinsa sayidina ali ka duba usulul kafi ɗin. waftarau suka ƙara ƙirƙiran cewa annan laha ƙala inda Allah yake ce a cikin suratul insan ko hal ata ala no eh, la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil yawa can inda Allah maɗaukacin sarki yake fala eh, eh, fala ta eh, la tuharrik bihi lisanaka lita inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana sai suka ce a'a wannan ayan ga yanda take inna aliyan jama'ahu wa qur'anahu inna alaina jam'ahu wa qur'ani suka ce a ba alaina bane sabai ne suka yi distotin wannan wajen inna aliyan jama'a jam'ahu wa qur'anahu sannan fa idza qara'ahu fattabi'u qur'anahu wai lalle aliyu ne ya tara wannan alqur'an muka tara masa wannan alqur'ani wa eh, jama'ahu jam'ahu ko wa qur'anahu sayyidina ali ne aka tara wannan qur'anin a kirjinsa da karanta shi saboda haka fa idza qara'ahu idan sayyidina ali yana karanta shi to fattabi'u qur'anahu ku bi nashi shi qur'anin da yake karanta shine original banda wannan wata ta Allah ce fa'iza ƙara'anahu ƙara'anahu fattabi ƙur'anahu to ana so a nuna ba jibrilu bane yake karanta shi sayyidina ali ne ake nufi domin jibrilu ne mai karanta shi ga annabi shi kuma annabi yana receiving ku duba yanda suka dan canja wannan kalmomi wa qala ayatuhum akwai wani ayatu ayatuhum ayatul lahi shi yasa suke ce ayatuhum dai yawa annuri at-tubrusi shi ma fa muftariyan ala ibn mas'ud ya kirkire ƙarya ya danganta shi ga abdullahi dan mas'ud wa iyazu billah radiyallahu anhu da yake shine abdullahi ibn mas'ud shine annabi ko ya masa addu'a na musamman na ce Allah ya sanar da shi qur'ani da iya fassaran qur'ani to yanzu kuma sun danganta wannan ƙaryan zuwa gare shi domin ka danganta abu ga wanda ka san dama fannin shi ne ai an fi karɓan shi ko ba haka ba yawa yace yurwa an ibn Mas'udin, wai an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud annahu cewa shi dinnan ankara wai abdullahi dan mas'ud ya musanta kaunul fatihati wal mu'awwizatayn min al wai fatiha da falaki da nafi ba su asali ba ba na qur'ani ba sa qur'ani wai ibn mas'ud shi karan kanshi masanin al-qur'ani mahaddaji wanda annabi ya masa addu'a musamman ya yi denying ya musanta cewa fatiha da falaki da nasi ba daga ƙur'ani suke ba ba ƙur'ani ba hmm. kun ga muhimmancin su ga mutum ko wajen neman tsari wajen neman kariya ku duba fatiha sab'an min al-makani wal al azim sai suka dauke nan important abun nan na neman tsarin nan suka ce asali kwata-kwata waɗannan ma ba sa cikin ƙur'anin da aka saukar kirkiro su aka yi kai sahabai suka yi attacking su amma idan sahabai ne suka kirkiro ai yafi nasu ma daɗi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma suna karanta shi to da Allah da ka karanta wannan da kace walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa alihi wa fatimata wal hasan wal husayn wal a'immati alayhim salatu wassalamu min zurriyatihim fanasiya da Allah wani yafi dadi ba <laughs> ka fara lissafa sunaye to ashe in ma kirkiran ne nasu fi dadi sun fi ma wannan iya larabci kenan to ballantana ma hasha lillah wal iyazu billah ba haka ba ne Allah rufa isa gajiya nake in ina karanta shi wallahi yau ga lokaci yana kin tafiya wallahi ya ga lokacin ya ki tafiya wallahi amma tun da mun kinki moshi san abin da ba na Allah bane ba manzon Allah ya faɗa ba ba wata magana bace har ila da aka gina ta kan littafin Allah da manzonsa ka gani littafin Allah in kana karanta shi ko kana karanta hadisan manzan Allah ko kana karanta maganganun malaman da suka gina maganar su akan littafin da magan ji ya fi daɗi wallahi tun ɗazu yana dan duba lokacin bai yi bane in ga bai kamar wanda muka zo karanta shi lokacin ma bai gudu eh. wani haku an kira sallar an ce ba ta tawa ana kiran sallah za mu naɗe su mu ke na fila biyu ma a gida ko ta fahimci da mutum sallah muje muje وقال الكاشاني ko akwai ni hamshakin malamin su mai suna kashani ina fata an gane yace al-mustafadu yace abinda za a iya amfana da shi min jami'i hadhihi akhbar daga dukkan waɗannan labarai riwayoyin nan da suka zo an abi abdullahi an abi abdullahi kaza kaza din nan abinda in aka tara shi abinda za a amfana daga gare su wa ghairiha da waɗansu su minar riwayat daga waɗansu riwayoyi ma da suka zo min tariki ahalil baiti alaihi musalam ainun kenan akwai riwayoyi da yawa da suka zo ta hanyar halin baiti in nutshell suke so su bamu abun in summary cewa innal qur'ana riwayoyin nan suna so su tabbatar mana da cewa yau kama a garwa shi Allah Eh, a ah, za mu iya karanta wannan portion wai abinda kawai waɗannan riwayoyin gaba ɗaya a takaicen takaice abinda za mu amfana daga gare su shine innal qur'ana alladhi baina azhurina wannan alqur'anin da yake tsakanin mu a yanzu laysa bi kamamihi. ba a cike yake bane ba a yanda yake bane kama unzila ala muhammadin ba a yanda aka saukar wa annabi Muhammadu ne yake bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallah daga cikin wannan qur'ani akwai da yawa wanda ya saba wa yanda Allah ya saukar da shi akwai abubuwan da suka saba wa maganganun Allah wa minhu ma huwa mughayyarun muharrafun daga ciki akwai abun da aka girtika aka hautsina shi wa innahu qad huzifa anhu ashiya'un kathiratun daga cikin wannan alƙur'ani namu akwai abubuwa da yawa da aka shafe misali ismu aliyin fi kasirin min al an shafe sunan sayyidina ali a wurare da yawa wa minha lafzu ali muhammadin gairu marra akwai lafazin alu muhammad shi an share shi da yawa wa minha asma'ul munafiqina fi mawadhi'iha a ciki akwai sunayen munafukai an shashare su suwaye munafukan wai yawa da su Umar da su Usman da manya-manyan sahabai da suka yi combine abun nan force suka tunkuɗe sayyidina Ali suka hana shi ya zama to shine khalifan farko to in ka ji wai an ciccire su baiwa da yake wai qur'anin zai tona asirin sai suka zazzare ina fata an gane ko wa minha ghairu zalik da waɗansu abubuwa da yawa wa annahu sannan suna tabbatar mana wannan qur'anin wai laisa aidan ala tartibil mardiyi wato ba a yi arrangin shi kamar yadda Allah da manzansa suka yarda ba suke suka so ba ba haka aka gera shi ba laisa ala tartibil mardiyi inda Allah wa inda rasulihi ba a jera shi ba jeranta wanda ta yarda da Allah da manzansa tunda Bible an dakushe shi an jirkita shi eh, da su a taura suna so su nuna shi ma wannan haka ne nan kuma ƙarya ne wakalar kumaini akwai kumaini ya ce na hannu lajaina fil ƙur'ani kumaini ya ce mu a wajenmu a ƙur'anin da yake wajenmu akwai suratul munafiqun akwai suratul munafiquna amma wa laysa indana suratul kafirun ku duba wai a na asali da yake hannunsu babu suratu wai suna su din suratul munafiquna ne kawai yake ana original din amma a namu akwai suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun yake babu wannan asali a qur'ani da yake kafirai yake tabawa su kuma suratul munafiquna in can da yake sahabbai suke nufi su makafiruna da yake su nasu ne wai asali a nasu babu suratul kafirun sai munafiku to suratul munafiquna anan a kafiruna da yake cikin wannan fabricating in shi aka aka kirkiro aka sa amma ba daga Allah ba Allah bai saukar da suratul kafir wa inda ma su ila, yanda aka tambayi Khomeini an sababi adami zikri ismi aliyin akramaka Allah in mabiyansa suka ce me hana me dalilin da ya yasa wannan qur'anin aka ki ambatan sunayen Ali fil qur'ani wan nassu alaihi bil imama sannan ya sa qur'anin bai yi magana specifically game da shugabancin sayyidina Ali ba ajaba sai ya bada amsa yake innan nabiyya lalle shi annabi ahjama ala an turuqi ila al imama wai ba wani abu bane ya sa ya ya wani abu ba wani abu bane ya sa ya magana akan shugabancin sayyidina ali fil qur'ani a wannan qur'ani li yi wai domin annabi yana tsoro ne an yusaba al qur'anu min ba'dihi bit tahrif kar qur'anin a jinkirta shi ba a jinkirta shi bayan ya rasu ku duba kuma Allah rukunin sai mu karasa wannan portion ɗin sai mu tashi a tambaya ta sha uku alifun muhimmi mana yake ga wani ɗan ƙarin bayani mai muhimmanci fin nususi sabiqati idan muka karanta maganganun da suka wuce shahadatun suna wato tana tabbatar mana da shaidan da malaman shi'a suke tabbatarwa ala annahu laysa li amri a'immatihim wato babu wani abin da ya jibinci al'amuran limamansu wala wasiyatu ali babu wasiyan ali radiyallahu anhu duk waɗannan abubuwa idan muka lura za ka ga maganganunsu suna ba da himma da concentration akan abin da ya dame su ba a ambaci Salimaman su ba ba a ambaci sayidina ali ba ba a ambaci wasicin da aka yi na shugabancin sayidina ali ba wa hada yansifu bunyanahum to idan suka ga suka yi shuru akan wannan a ce qur'ani a to z bai magana akan shugabancin sayyidina ali ba bai magana akan limaman su goma sha biyu ba to suna gani fa gaskiya ginin su ya rikito min alqawaid daga tushe falam yakun saboda haka me za su yi to avoid wannan ba wani abun da ya rage mama shuyukhi shi mazhabin shi'i ko a gaban mazhaban limaman shi'a ba su da wani min maslakin mafita sai dai mafitan shine illa alqawla bi tahrifil qur'an idan suka bullo da ce qur'ani nan jirkitacce ne wa nafsuhu kuma an tawaye shi wa ziyadatuhu an ƙara abun da babu a ciki to kaga wannan za su samu daman su lizimta wa awamihim mabiyansu bi hadha al idan suka tusa musu mabiyansu wannan aqidan cewa alqur'ani nan fa an tawaye shi akwai abubuwan da aka zare da yawa in ka yadda da wannan fa da ka yadda qur'anin an jirkita shi an zubar da wani abu ka yadda kuma an yi ƙare-ƙare to idan ka yadda da wannan a farkon mataki to nan gaba inda wani zai tambaye su ta ya ba mu ga shugabancin sayidina ali ba za su ce yana daga cikin abun da aka cire dama ka yi imani da an cire din shi kenan sun samu hanyar da za su iya ba mabiyansu ne hujja da fatawa ولهذا شهد إمامهم المجلسي شيسا ya الإمام سو مجلسي يباد شهد يتبتر كما سبق كما يندي يوشي أشنبايا أن أخبار تحريف القرآن لا بارون da suka tabbatar da jirkita alkur'ani indahum a wajensu la taqillu an akbarin imamati ba su wuce labarin shugabancin sayyidina ali ba wa annahu idza lam yathbut at-tahrif idan ba a tabbatar da cewa qur'anin a jirkice yake ba to kaga ba za su iya tabbatar da shugabancin sayidina ali so idan kai da qur'anin nan misali an girkita shi an rage to kamar ka tabbatar da qur'ani kenan ya tabbatar da shugabancin sayidina ali amma in ba ka yadda da cewa qur'ani nan ba a jirkita shi ba ba a tawaye shi ba to babu ambaton shugabancin sayidina ali kenan a ciki babu ambaton limaman su a ciki to kaga ba su da hujja to shi yasa suka bullo da wannan za su rika daukar ka step by step ka yadda da wannan alqur'ani asalin shi ma ba muhammadu za a saukar ba ali ne eh na imani ka yadda da sahabai dukkan su sun kafirce bayan mutuwan annabi eh to suwa suka yi compiling qur'ani usman ne yaushe ya compiling din shi bayan mutuwan annabi kuma da ka yadda kan duk sun kafirce eh sai zuwa ya compiling alqur'ani kenan kafiri kuma ku gane yanda yawa yadda suke ɗaukar mutane step by step mamabiyansu suna fa Allah ubangi ya rufa mana asiri wala yathbutu ghayruha min aqaidi shi'a aqaidihim shi'a babu wani abin da zai tabbata na aqidun shi'a idan har baka yadda da cewa qur'ani ba a jirkita shi ba amma in kai da qur'ani an jirkita shi kai da kuma an share wani abu to tabbas za ka yadda da aqidan shi'a cewa idan aka ga babu kaza nasu din nan to yana cikin abin da aka cire din kenan wa qad asaba al-majlisi asaba al-majlisi lam yaqa babu inda aka jirkita al-qur'ani wa mas'alatu al-imamati lam tathbut mas'alar limanci sayyidina ali bai tabbata a qur'ani ba war raj'atu kadhalik haka na ce limamin su in ya mutu yana iya dawa kamar yadda annabi Isa kiristoci suke cewa ya mutu kuma yana dawa a duk Eh, rana iska iska abin nan ko yawa yaushe yake dawa kai ran juma'a ko to good friday fa shi ba an ce ya tashi kwana uku ba okay ranar sunday ya tashi ok ok monday monday ya hausa ma to su ma suna da imani limamin su in ya mutu yana iya dawa limamin su shine arraja'atu wa ghayruha man harafa bihi shuyukh al-mazhab shi'i da waɗansu abubuwa da yawa wanda shehunan shi'a suka karkatar da shi wa sadaqa Allahu al-azim Allah ubangiji yayi gaskiya inda yace wa mata na hadal qur'an wannan qur'ani ya fi karfi a ce an yuftara ƙirƙirar shi aka yi min dunillahi a ce wani Allah ne ya ƙirƙire shi karya ne walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yadayhi qur'ani nan mai gaskata littattafai da tarihin annaban da suka shuɗe wa tafsilal kitabi littafi ne mai rarrabe komai ya fayyace shi larai raiba fihi kuma min rabbil alamina babu tantama babu kokonta wannan qur'ani kai tsaye yazo daga wajen Allah am yaquluna tarahu ko suna cewa an kirkire shi ne to idan suna ganin an kirkire shi ne qul fa'atu bi suratin mislihi ku kawo sura ɗaya irin na Alkur'ani, kuma wanda umani tafa'atun min dunillahi ko ku kira wanda duk za ku iya koma bayan Allah ku karanta masa suran kuma ya ce muku tayi daidai da Alkur'ani in kuntum sadiqin ai conference na duniya mana su da suka kawo waɗannan suran suratul walaya na sayyidina ali suka ce na qur'ani ne in sun isa su gayyato conference na duniya gaba ɗaya rikakkun masana larabci da balaga da nahu su zo su karanta wancan suratul walaya din nan su ji cewa za a yarda cewa irin qur'anin Allah ne in kuntum sadiqina Allah ce inda gaske suke su yi mana ba za su yi ba Allah ce to wa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafir su ji tsoron wuta kawai in ji Allah Allah ubangiji ya samu da amin ya rabbal alamin dan akwai mai panadol mai bani Allah ya yi Thank